sallama sanda muka bari darajar makin Allah ta ji ƙasa abu mai tada hankali ka duba ka gani a yanar gizo an tura an ce an zagi makin Allah sai ka ga ba a Kano ba an ba a Anambra ba ba a Biafra ba ba a Onitsha ba ba a Faransa ba ba a Holland ba ba a Denmark ba wasu a sa a Kano wannan tashin hankali ya isa ya isa ya tsaye da komai a wannan jiha tamu wajibi ne hukuma ta yi da gaske inda gaske take in ba ta yi da gaske ba dogara me yasa suke yin haka ya kamata abin ya tsaya haka domin in har bai tsaya haka ba jama'a Kano suka bari aka suka bari haka to imani ya tafi kenan nutsuwa ta tafi kwanciyar hankali ya tafi zaman lafiya ya tafi aminci ya kare, musiba yanzu aka fara ganin ta in dai ba za a tsaya a kare martaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba saboda haka muna Allah wadai da wannan mummunan abu da ya faru kuma muna barranta da wannan mummunan abu muna roƙon Allah ya mana afuwa kar ya kama mu da laifin da wawayen mataki rashin matakin da bata ɗauka ba yanzu gashi an sake mu wani an ƙare wannan yana nuna cewa gwamnati da shugabannin gari abin da yake su ba martaban ma'aikin Allah ba ce wani abu ne daban a gaban su. to Bishara da muke musu mummunar bishara da duk wani mai faɗa a jiya sani sanda duk ɗaki ya tashi ragaya ba za ta zauna ba sanda duk mutuncin ma'aikin Allah sallama ya zama abin taɓawa a kaskanta shi a gaya masa duk maganar da aka so to wallahi tallahi mutane ba su tsaya a ci gaba da cin zarafin ma'aikin Allah su zira ido ba in dai annabin nasu da gaske suke bin sa za su fara daukan doka a hannunsu kamar yadda muka gani a gwaddabai kyalewar da hukuma ta yi ne yasa haka yake ƙara bayyana saboda haka muna kira mu san waɗannan yaran wa yake koya musu wannan mummunar aƙidar a wannan jihar tamu wadda ba a yadda ko kaman mutum a zaga ba balle shugaban al'umma shugaban duniya da lahira annabi muhammadu wa yake koya musu da me suka da wannan jiha da muke ciki jihar kano da arzikin da muke gani albarkan manzo allah ce haka shehu muhammadu bello ya faɗa ɗan shehu usman ibn hudi a cikin littafinsa infaqul maisuri ya ce ba garin da yake da albarkan manzo allah irin kano wa aburaku ha kano komai ka ka kano za a siyar da shi za ka noma duk irin abin da ka san ana nomawa ƙasar kano za ta baka shi kwanciya hankali da baƙi da 'yan gari kowa ya samu wannan to mu sani duk albarkan manzan Allah ce sallallahu